Tsararraki masu yawa bayan Allah ya magana ta bakin annabi Ishaya game da zuwan mai ceto. Allah ya aiko mala'ika Jibra'ilu wani gari mai suna Nazaret, gun wata budurwa mai suna Maryamu. Mala'ika ya ce mata, Salamu alaikum ya ke zaɓaɓɓiya, kin samu ta goma shi wurin Allah, za ki yi ciki, za ki a ɗa, za a kira shi ɗan maɗaukaki, mulkinsa kuwa bai da iyaka. zai ceci mutanensa daga zunubansu. Maryamu ta yi mamakin jin kowace irin sallama ce wannan. Mala'ika ya ce mata, Kada ki ji tsoro, ikon Allah zai kasance tare da ke, Ruhun Allah kuma zai lullube ki. ’Yar uwarki Alisa Batuma, ita da ta tsufa, Ga shi tana da ciki, wannan shi ne watanta na shidda. Sai Maryamu ta ce masa, Ni dai baiwar Ubangiji ce, ya zama mani yadda ka faɗa. sai mala'ika ya yi tafiyarsa. Yusufu kuwa da yake mutunan kirki ne, ya yi tunanin rabuwa da Maryamu domin ba ya son ya bata kumya gaban irin jama'a. Tun yana cikin wannan tunani, sai mala'ika ya bayyana gare shi ta mafalki, ya ce mishi, Yusufu ɗan dauda, kada ka ji tsoron ɗaukan Maryamu ta zama matarka, domin cikin nan nata daga Ruhun Allah ne, za ta haifi ɗa, za ka sa masa suna Yesu. za ka sa masa suna Yesu, zai ceci mutanensa daga zunubansu, Yusufu kuwa ya yi biyayya da abin da mala'ika ya gaya mashi, ya ɗauki Maryamu, amma bai santa ba sai bayan da ta a ɗanta na fari, sai sarki ya yi shela, kowa ya tafi ƙasarsa da garinsa domin a ƙidaya shi, Yusufu kuwa ya tafi tare da Maryamu domin a ƙidaya su, suna can sai lokacin haifuwarta ya kai. ta aihe ɗanta na fari, ta lullube shi da zanen goyo, ta kwantar da shi a cikin wani kwamin dabbobi. Duka wannan an yi shi ne domin a cika abin da Allah ya faɗa ta bakin annabi, cewa gashi budurwa za ta yi ciki, za ta aihe ɗa, za a sa masa suna Emmanuel. Ma'anar Emmanuel kuwa Allah yana tare da mu.